أمدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هي قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم قوما مجرمين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 hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da tara ga watan april miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ishirin da shida ga shi bayan tsawon lokacin da aka samu an tafi hutuwar azumi da sallah kusan kwana hamsin da wani abu ya zura wa'azi ko kusan wata biyu kenan to komai farko dai yana da ƙarshe yau Allah ya kawo ƙarshen hutun da aka an yi azumi an yi sallah kuma alhamdulillah an yi su lafiya abinda an addu'ar mu ibadodi da addu'o'in da muka gabatar cikin wata azumi da bayan wata azumi Allah ya karɓa mana inda mun kai daidai wanda idan da mun kai kuskure ko muna ba Allah ya gafarta mana Allah shi maimaita mana ramalana masu yawa muna cikin koshin lafiya da kuma aminci to muna roƙon Allah kamar yadda an ka saba kullum ne irin yau ta kama ina addu'o'i saboda kafin a fara azumi muna yin kiraye kiraye da masu hali waɗanda Allah ya faɗi ko. cewa ka kai makamin musulmi masu azumi to kullum ina amfani da irin wannan dama sai mu yi godiya da kuma addu'a ta musamman da duk wanda ya bada gudunmawa kowace iri ce domin sauran kamun musulmi wannan ibada da arziki don haka yau ma za su yi waɗanda na farawa addu'a su ne malaman addini waɗanda sun ka ba da lokutan da ƙarfinsu da ilimin sun ka tashi sai ga karantar da mutane cikin wata malamma addini sun gabatar da tafsirai an gabatar da lakcoci domin wayar da kan mutane game da ibadar azumi da zakar kono da duk da sauran da tarawi da sauran ibadoji duka sun yi da iyawa haka malaman addini sun jagoranci tarawi da tahajjud da sauran da ayyuka ne muna roƙon Allah waɗannan malamai namu da sun kai waɗannan ayyuka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ka sa sakamakon su ya zangi da rancen ba inda sun kai daidai Allah shi ba su lada mu da sun karantar Allah ya sa mu ya aiki da su sun faɗi da farai inda sun kai kurakurai muna roƙon Allah shi ya ce musu to daga na malamai tsayawa lokacin da can baya yana sa yan yasa. sai a ban mata na uku amma yau zan mai da mata su ne da biyu eh? mata sun samu promotion ba karamin kokari mata ke yi ba lokacin da jiki ya yi tsani kaga da yan mawaki na kamfun na ac da banka ka kuma cikin aiki mai ce ya yi kana jira tsada ta faɗi a rubutu ta baki to su ko lokacin da cikin wannan zafi da wannan yunwa suka zaga dan su a dafa wannan a soya wannan a gyara wannan don dai shirya ma masu kayan musu baki to irin yadda na saba ya a addu'a su ma mata wannan jan namijin da sun kai don taimaka ma masu wa'azi da abin buɗe baki da abin saura kai saka musu da alkai wannan zafin wuta da sun ka sha wurin gyara ma masu siyasa kamar kowace shekara gwargwado sun yi iya ƙoƙarinsu wasu daga cikinsu wasu kuma sun nauyi kasuwa ku tausaya ma musulmi su ji sauƙi azumi kuma gwargwado sun tausaya abubuwa sun yi sauƙi bana alhamdulillah ko da sauƙi ne daga wurin Allah amma dai gwargwado yan kasuwa sun taka rawa su ma muna musu addu'a Allah ya saka musu da duk ɗan kasuwar da ya ba da gudunmuwa kowace iri ce domin sauƙa ma masu azumi da masu sayar da abinci da masu sayar da tufafi don dai abin da da masu da kayan miya duk dai irin kofi ka tsoro da da masu da lemu da ayaba da kankana eh masu sai da magi masu sai da mangyada duk abin da yake sayarwa kowa musulmi sauki mu ne ba addu'a Allah kai mashi maka sauki Allah ya sa albarka ga kasuwanci ya tsare musu dukiyar ya sa maka albarka ya haɓaka ta waɗanda ba su yi ba mu ne musu addu'a Allah ya ba su iko azumin ba su yi su yi koyi yan kasuwa sun ta karawa na ga yan kasuwa da yawa na sun ta umra ta ga shi ma wata wata a sake eh gaskiya da yawa wani sun da umra to Allah ya karɓa mu ba to haka yan kasuwa Allah ya saka muku da alheri da sauran al'umma duka sai wa kuma sai jami'an tsaro su kuma sun zo sun ba da kariya wuraren tafsiri da wuraren da ake gudanar da ayyuka shi ne duk jami'an tsaro sun zo da jami'an tsaro da 'yan jarida

jinyar da yake fama da ita Allah ka sa ta zama kafara gare shi to sai wa kuma sai mu yan kallo ko yan kallo waɗanda muka yi zuwa tsara da mu Allah ya saka mu da alheri Amin. to sai jigo eh, jigo shi ne ba ka marahal shi ya wuce azhar ke ya ayu hanna tashi akai mai ta musamman Allah ga marahal sabon jira sanata Abdul Aziz ya ka sai irin kokarin da yawa bayan ka ka san da da ba su abinci da ba su sutura da taimaka musu da kuɗaɗɗaki masu neman magani da taimaka musu da sauran kokarin da ya kai Allah ka yi fi musana abin da ya kai Allah ka saka mishi alkhairi Allah ka sa mu rayuwa ta albarka ya sa mu dukiya ta albarka ya sa mu zuriya ta albarka uwayen da an mafarin kuwa Allah ya sa musu albarka da shi da iyali ne da uwaye ne da ƴan uwa ne su Allah ya sa gida a duniya su motsa su bukatocin su na duniya da na lakara na alkhairi Allah ka biya musu wanda ba alkhairi Allah ka canza musu abin da ya fi zama alkhairi gaskiya ko sai a fara kara kafin mu tafi hutun hutun azumi yana jin mun kai ƙarshen tafsirin suratul rahman ko yau da su da yadda Allah za mu tashi sabuwar sura daga suratul rahman sai wace sura sai suratul waqi'a to fa da waqi'a suratul waqi'a kamar yadda malamai ke cewa wannan sura suratul waqi'a wato makkiya ce wasu su ce in bancin aya biyu zuwa uku to kaga tana da ayoyi da shida. cikin ayoyi shida ya an cire biyu ko uku me abbasan one 0.0.0.1 don haka gani ba ba komawa da haka sai mu yi magana guda ba sai mun tsaya ne ba sai mu ce wannan sura sura ce makiya ma'anar makiya an saukar da ita gabanin hijira tun ana makka kafin a yi hijira an ka saukar da wannan sura kaga al'adar surori makiya suna magana game da aƙida aƙida ta musulunci wannan kuma tana ba da hankali ka cokan game da magana dangane da alƙiyama me zai faru alƙiyama Allah ta baraka wata Allah ya kasa mutane gida uku yace alƙiyama kamar nan duniya alƙiyama ma Allah zai kasa mutane gida uku da ga bayanin kowanne sannan ga sakamakon kowanne kamar da za mu ji cikin tafsirin da insha Allah muna roƙon Allah ta baraka wata ala shi mana jagora da karantawa daidai da fassarawa daidai da yin bayani da kuma Allah ka sauƙaƙa mana ya aiki da abin da za mu karanta wa cikin wannan sura. Suratul Waqi'a bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Idza إذا وقعت ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة bayan an buɗe wannan sura da bismillahir rahmanir wanda shi ne mabuɗin duk surorin alkur'ani in su sura guda suratul ba. sai ta baraka wata Allah ya ce ake waqa'atil a idan mai abubuwa ta ba a buɗe littafin mutum biyu a'a ba a buɗe littafin mutum biyu shi ka sa ya ke ce ya ja takarda ka ta ce ke ce tabaraka wata Allah ya ce ake waqa'atil a idan mai abubuwa ta abu subhanallah wacce ce mai afkuwa malamai sun ka ce mai afkuwa nan ana nufin alkiyama alwaƙi a ita ce alkiyama ismun ne min asma'il kiyama min asma'il yawmil kiyama suna ne daga cikin sunayen yana alkiyama yana alkiyama yana da sunaye da dama cikin alkur'ani da hadisai ingantattu malamai suna cewa yana alkiyama yana da sunaye kamar yadda ya zo cikin ƙuran daji sama da tamanin sunayen alkiyama kaga daga cikinsu ana kira yana alkiyama a ana kiranta alhaka. ana kiranta algashiya ana kiranta al'ammatul kubra ana kiranta yawmul jazai yawmul tanad yawmul jam'i ga sunan dai yawmul azifa eh yawmul tagabur a asanin lawon min tagabur yawmul tagabur eh da sauransu duk dai waɗannan duka sunaye ne eh, na na alkiyama to sai Allah ta baraka tabaraka wa ta'ala yace idza wa ka'atil waqi'a idan mai afkuwa ta afku laisa liwaqa'atiha kadiba kadiba wata rayuwa kai karyatawa laisa bai zama ba liwaqa'atiha da aswata malamai sun kace alwaqi'a alqiyama na ana nufin busa kaho na biyu ba za a yi bushi biyu ba Wani suka ce tsuri fasa itamantin samawati wa mantil ardi illa man sha'a wa nufiqa fi suri fa ta'iqa في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله نعم. ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. bayan an yi shekaru da Allah ta bar wata Allah yake so kowa ya mutu sannan daga sai a sake yin bushi na biyu wane ne mai busa kaho shine mala'ika ya Israfil hadisi ya tabbata na sha karanta muku shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun yana raye yace wa kaifa an abu wa sahibul qarni kadilta kamal qarna wa huwa yantadur janna yaya zan zauna cikin ni'ima cikin jin daɗi alhali mala'ika wanda an ka ba kula da kabo za a busa kabo busa kabo gaskiya ne to mala'ikan da an ka ba Allah ya wakilta da busa kabo duka gushin biyu guda biyu ne busa na farko kowa ya mutu busa na biyu kuma kowa ya tashi sai a yi hisabi sai annabi ya ce yaya zan zauna cikin jin daɗi cikin ni'ima da annashuwa alhali mala'ika wanda an ka ba kula da kabo halitta kamal karna ya sanya kahon ga bakinsa tun annabi na rayuwa yanzu shekara dubu da ɗari hudu da duniya annabi ce mallaki ya aza kahon ga baki wa huwa yanda zurin jinsa irji kawai yake jira jana na ya bashi busa ta farko fasa ya kamanta samawa ta wannan duk waɗanda a cikin sammai da waɗanda a cikin ƙasai gaba ɗaya su mutu sai kunnan shine mutuwa duk halittun da a cikin sammai da ƙasai sun su mutu illa man sha Allah in bancin waɗanda Allah ya so mala'ikun da aka ji da al'arshi ke da su dai an ka sun su da ba su mutu ba bayan an yi busa a gwada farko kowa ya mutu to bayan kamar shekara arba'in ana haka nan sai Allah ya sake wa shi mala'ikin mai kula da kawai da umarni ya sake bushi na biyu sai ya ce sun da suka fiye ukura sannan sai a sake wata busa ta biyu kuma ga kafar busa ta biyu kenan fa'in zamu ya mu biyan zo sai ga mutane gaba ɗaya sun tashi suna dubin umarnin da za a ba muna tare sai wasu malaman tafsir sun fice don haka alwaƙi adin shi ne busa kafin da za a yi na biyu bayan an yi na farko kowa ya mutu to na biyu na a tashi to bayan Allah ya umarci mala'ika Isra'ila ya busa kaho na biyu kowa duk wata halitta ta ubangiji ba sai mutane ba duk halittar daga dabbakin annabi Adam har zuwa mutum na ƙarshe duk halittar Allah ya an yi busa ta biyu kowa in yi shekara miliyan so miliyan da mutuwa za ka tashi muna tare to shine Allah tun sarki ce to in an ka kai ga wannan rana lokacin da an kai wannan busa kaho na biyu haka liwaqa'atiha ba. kadiba ai nafsun kadiba wata ne mai kanyatawa. nan duniya ba ya an ce akwai alkiyama karya ta ba wasu yaje daga duniya sai ta duna ba wani alkiyama a izamitu na hukum na turaban zalika rajulun ba'i ba haka suke cewa ba su ƙaryata alkiyama to ranar da an kai ga ga wanda ba to an kai busa kaunin mutan zuwa to ran nan nafsun kadiba wata re mai ƙaryatawa Na alkiyama laysa liwaka ta mai kasance kuna ga ba ranar ba mai kyau ƙarya ce kowa ya sallama in kai asarkin kafiran duniya ran da dole kai ta ba gaskiya ce dole dan ka gani ra'ayi kai muna tare to shine sai malamai sun ce da ba kaga yana da fassara biyu nafsun ka da ba kenan sai mu kaddara mudafun ne da mudafun ilai sai an ka shafe mudafun nafsun ka da ba ko ku ba mudafin ba sifa ne nafsun kadiba rayuwa mai karyatawa to sai an ka shafe nafsu sai an ka bakata nafsun kadiba laysa da wakata babu wata rai mai karyata duniya da an ka ce da ai an ka ce akwai alƙawarin ce karya ce to ranar nan ranar da an ka mai mai abuwa ta abu to ranar babu wata rai wanda karyatawa wasu malamai kun fassara ta biyu sun ce a kadiba duk da yake ya zo ismul fa'il da ba ya zo akan mizaji na ismul fa'il amma yana da ma'anar masdari masdari ma'ana laysa li waqa'atiha da ba ai laysa li waqa'atiha kalibun babu kariya game da abuwa ta ita alƙiya babu ƙarya kenan al'amurin ne la mahala amrun ne waqi'un la mahala abu ne mai abuwa babu makawa shi ya sama Allah tabaraka wata Allah ya kira ta a mai abkuwa don me da Allah bari wata Allah ya kira ranar alkiyama mai mai abkuwa saboda tabbata ta ko kafiri ya yadda ko kai yadda ko mai musu ya yadda ko kai yadda alkiyama sai ta ba muna tare wasu kuma sun ka ce a Allah ya kira ta a mai abkuwa saboda irin yawan abubuwan da za su abu cikin wannan rana ran nan za a yi tsari ran nan za a ketare tsirai ran nan za a shan ruwa a kauta ran nan za a sa 'yan aljanna aljanna ran nan za a sa 'yan wuta wuta abubuwa zai yi wa za su afku da na tsoro da na firgici da na da na annashuwa to sababbiya abubuwan da za su faru ranar nan sai an samu alwaƙi'a mai afuwa don abubuwan da za su afku muna tare to sai Allah ya ce ya dawo katil waƙi'a idan mai afkuwa ta afku ma'ana yan alkiyama ta tsaya to me ya tabbata mana cewa alwaƙa al'alƙiyama ce sai an ka ce akwai inda Allah ya kira alƙiyama da alwaƙa a cikin Qur'ani kamar cikin suratul Haqa yace fa idza nufiqa fi-sur fa idza nufiqa fi-sur nafkhatun واحدة نعم وحملت الأرض والجبال فدكت كتادك واحدة فيومئذ وقعت الواقعة تبارك وتعالى يتشي فإذا دسكت السور إن أنك يبني ساكتين أخوه abun nan da na gama ba da labari ko wanda yana ce ya haɗa ga bakin izini ko yake jira to Allah tabaraka wa ta'ala ya nafkatun busa guda kaga busa guda ta ne kenan ta mutu duka wa humilat al-ard kuma an ka dauki ƙasa wannan ƙasa da kan gani wanda kan sa ana da ita barba haka Allah ya sa mu ta kamar sama ita ma wa da kasa ana da ita barba haka za a nadi wannan ƙasa yawma tubaddalu al-ard ghayra yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ard was-samawati يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار yinin kiyama yini ne tubaddalul ardu za a canza wannan ƙasa da kun gani gairar a kawo wata ƙasa wannan ba wannan a kawo wata haka za a canza kuma su a kawo wasu duk Allah gaba canza muna tare to yace yace wa al ard kuma an ka dauke ƙasa wal jibal da kuma duwar wasu duk duwatsun nan da kuma gani kana da manya na duniya duk gaba ɗaya Allah tabaraka da cire kuma bayan an cire su an cire su kuma da kasan yashi katiban mahila kamar tudun yashi mai zuba in ka tare kudin yashi yanzu zai ka sa a ɗauko ba kifa goma na yashi me zai faru yare in za su da makaranta ba hawa ne suka yi ba da zarar an ka taka yashi shi ko ni zai sai ya zube shi ne kasiban mai da kamar tudun yashi mai zuba wanda da an taka sai ya zube to haka waɗannan duwatsu haka Allah zai dake su kamar yadda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ba da labari cikin ina ne cikin suratul daha ويسألونك عن الجبال فقل ينبغي يصفها ربي نسفا نعم. فيذرها قاعا صفصفا نعم. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا تبارك وتعالى يتي ويسألونك عن الجبال كافر لما كذا تنبيه فجمد الدول to in ka ce za a naɗe ƙasa za a naɗe sama za a canza yanayin duniya gobe za a yi da waɗannan duwatsu irin dutsen ohudu dutsen kwatarkwashi mai yanzu a ya za a yi da su sai Allah ya ce ka kul ka ce musu yanzu ku hara ji ubangiji na zai zike su nasa nikewa yadda kasan ka ɗauke masara ko dawa ka kai ma injin an nike ana son a yi mato ba gari a mai da masarar nan ba Ko yadda kasan injin na nike masara ko dawa haka Allah ta warka wata Allah zai sa a nike ba ai kun kayan mu da kiyama kun ko da kan yi zuwa sai muka haka ne manyan zuwa sannan duk da an darje su an yi gidaje kaga sunan duniya kenan aikin mutum ma balle aikin Allah to sai Allah ya ce in kun tambaye ka game da duwatsu ya za a yi da duwatsu ku to ranar alkiyama ya an ɗauke ƙasa an ɗauke sama fa kun ka ce musu yanzu ku har rabbi ubangiji na zai rike duwatsun nan nasfan dikewa to ya haka rafi haɗe wajen ba ka ganin wani kwaye inda an fi cin dutsen wala an ko wani tudu ba tudu ba ga haka bayan an cin tudu sai a yi lafiya da wani kaga ashe kenan ni za awa zuwa su gobe kiyama nike su za iya da kasa ana rike ba ka za ta koma sai to shine Allah ya ce fa ta saka fi ƴan an ka yi busa cikin kaho ya da busa guda wa humilat al-ard kuma an ka dauke kasa wal jibal da duwar wasu duk an ka dauke fa ta, da kasa da duwar wasu an ka nike su da katan wahida nika guda yadda kasa an dauki masara an kai ba mai inji ya nike ta kuma haka Allah tabaraka wa ta'ala zai fa yawma idin to ranan nan ranar da za a yi busa cikin kafu sannan kuma a dauke kasa sannan a nike duwatsu su koma gari fa yawma idin ranan nan waka atil waqi'a mai afkuwa ta kaga ga alwaqi'a mai afkuwa ta me ce mai afkuwa anan alkiyama wanda ake gudu ce da kafa alkiyama don haka nan suratul haqa Allah ya kira alkiyama da alwaqi'a don haka ga haka suratul waqi'a yace idza waqa'atil waqi'a idan mai afkuwa ta abu. ma'ana ɗan alkiyama ta tsaya laysa da waqati haka ba ba da game da ita ai laysa da waqati haka da waqati haka da ya an ka dauki ba din mai ismul fa'il matsayin mazdar laysa da waqati haka ba ƙarya game da abu wata tabbas ce ta sha'a man sha'a wa aba man aba muna tare ko kuma laysa da wakati haka da ba wata rai mai karyatawa nan duniya ya amince akwai alƙiya ba sun ce ba bane kafin rai to ranar kiyama ba wani kidini da ya sai kidi na cin kare taron nan kuwa ne sallama zai tabbatar da alkiyama gaskiya ce to haka da shirrani a ita alkiyaman nan wanda za ta abkula mahana babu makawa haka da sun mai kaskantar da wasu ce a kuma mai ɗaukaka wasu nan duniya wasu mutane sun rayu maɗaukaka su ne manya su ne ashabul halli wal aqli ko ba a yi da su amma kuma kafirai ne kafiri yana da wata kima gobe kiyama ba da wata kima don haka maimakon ka matsalin duniya ka matsalin da aka raka mai da wasu malaman fara ke cewa a ba haka abin zai zama ba nan duniya sun zan manyan mutane ba a komi zai tare da su su adda mulki su adda kuɗi su adda izza su ake ganin girman in ya zo neman beli kai tsaye aka bashi haka dai in ya zo neman aure za a auren mai da gudu amma kuma daraja ce wurin Allah gobe kiyama ba kai daraja fifi da sauran zubar kafiri to irin wannan alƙiyama ni za ta yi bai za ta yi tanin dan al'amari da upside da tun mai tsantsanta wasu waɗanda sun rayu nan duniya matsayin madaukaka to amma tun da ba su bi Allah ba su yi iman da Allah ba in sun ka zo gobe kiyama za su ta kaskanta su kaga ranar kiyama ta yi musu ne ta kaskanta rata a sannan kuma ita ranar alkiyama mai ɗaukaka wasu ce wani ya rayu duniya ba ruwan kowa da shi talaka bawan Allah kuta yau da kullum yana wurin lebaranci ya samu abu da kyan a kawo gida a cikin garin kwaki da kyan kullum garin kwaki wata rana ko garin ba a samu haka nan alhali kuma musulmi ne mai imani da Allah ta lokacin bai hada mai da Allah ba ko da yake zuwa gobe alkiyama sai ranar nan ta alƙiyama ta tsawaka shi nan ba ya rayu cikin fitin da kura ba kamar yadda ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba akbara ash'asa madfu'in bil abwab law aqsama ala allah la abara da yawa mutumin da abiti biti da kura ba ana kullun ci aikin lebaranci yake eh asa, mai yamutsaccen kai ina ya ga lokacin saboda lokacin ina ya ga lokacin sai ya yi kullun cikin wahala yake kaga ma'ana annabi da yana da irin halin da yake na talauci da wahala da yawa mutumin da abda kura ga jiki dai gashin kai dai babu kumbi ya muke ko madafu'in bil abwaji da za a yi ruguguwa ga kofar yanzu ɗan kila kila wuta ta yi bofin babu fata nan masallacin nan an kai da gangan ba shi za a yi tsaya falle ya wuce ba saboda ne saboda rajin mallan yan akwai wani nan da ake ga tsayawa da ya wuce tsayawa ne wuce to iri ne saboda rashin kima dai ɗan an ka zo ga kofar ma nan gaje shi aka yi haka a wuce shine madafu'in bil abu wanda ake kungujewa ga kofofi saboda bai da wata kima fiye da mutane na duniya alhali kuma bawa Allah ne nake to iri dai sababiyar da ya Allah da yayi talauci dai mai rike mai da annabi ya ce law aqsama Allah da zai rantsa da Allah ya ce wallahi abu kaza kaza ne la abaru Allah zai bar Allah ne zai shi fara kaga irin su sun rayu duniya cikin tsantsanci, amma ya ɗan zo gobe kiyama Allah ya ga daraja to shine ma'ana khatiratun daga cikin sifofin da ita alkiyama tana kaskanta wasu rabi'atun tana kawai kamar yadda ya tabbata cikin hadisi sahih game da alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yarfa bi hadal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin lalle Allah na ɗaukaka wasu mutane saba biya wannan littafi wannan Qur'ani da ku ba ƴaƴan kowa bane gidajen su kananan gidaje ne ba wanda ya ba wanda ya damu da su ba su da kuɗi ba su da mulki amma da yake sun riƙe Qur'ani Allah ya taimaka musu yi ilimin Qur'ani sai Allah ya daga darajar su su komo yau ana sauraron su muna tare wai da bi akhirin kuma Allah yana kada darajar wasu mutane su biyan littafi da ɗayan manyan gidaje ne jikokin manyan mutane amma kuma sun yi banza da qur'ani ba su nemi ilimin qur'ani ba sai ka san Allah ya mayar da su asalin tashi tana faruwa ko ba ta faruwa tana faruwa mai yawan mallaman ku aiki ke talakawa ne mallan wani wasu uba ne ba wanda ya san uba ne muna tare amma yau gashi nan kuma kowa ko shugaban kasa na saurare to idan samu wannan daraja ka ga sababiyar qur'anin na ilimin na qur'ani da yake sannan ga wasu su kodiyan manya jikokin manya waɗanda gidansu an yi sunan kuɗi da da kuɗi da da mulki amma da yake sun yi banza da alƙur'ani yau sun komo ba ruwan kuwa al'a yace daga cikin sifofin ranar alkiyama ita mai abuwa yace haka da ita wannan ranar mai kaskantar da wata ce tana kaskantar da kafirai Da gana an sa mala'iku sun yi mashin mutum zuwa wuta zama a girma ya haɗu ko bai faɗi ba Allah shi kare sannan da gana an sa mala'iku rahama kuma su nuna ma hanyar aljanna kaga ko da duniya ba in kai kai kowa ta in kai asir har ba gobe kiyama Allah tabaraka wata Allah zai da kasa mu wannan kasa za a sa ta girgiza mallaman tafsiri sun kace kamar jariri sabuwar haihuwa wanda kowa ta yi ta ajiye cikin tsallon goyotin da ta tabbashi ta baki yana bacci in ya farka dai zai yi ba shuri shuri zai kam to wanda kasan jaririn nan bai ga kowa sai ya ta bishi yana bacci ta ta ah, ya farka shuri shuri duk zannan da sai ya fice to haka Allah tabaraka wa ta'ala ya saka ta cikin ba shine yace idza rujatil ardu idan kasa ta girgiza ran girgizawa kamar yadda yake cewa yace idza zulzilatil ard idza zulzilatil ard zilzalaha yace idza zulzilatil ard lokacin da aka girgiza kasa zilzala girgiza lokacin da kasa ta girgiza zilzala wata ma'ana ranar kiyama Allah ta wani kawai Allah zai sa kasa ta girgiza me yake ba girgizawar ya akwai wata jina da mutum haɗin wannan girgiza dole sai kasa da ita ya akwai wani ice wanda a tsaye wannan jirgi za ta kare shi duk abin da a tsaye zuwa da wannan jirgi za a yi ta kasa da shi yan haka kai shi to shi ne ya ce idan zulzulatin arzi ɗan an fi girgiza ƙasa zilzala girgizawarta wani wuri cikin suratul hajj ayar farko yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum na'am Inna zalzalata sa’adi shayi un ahu. Da fara wata aka yi ce ya ayyu hannu su ya ku mutane an kira mutanen duniya gaba ɗaya musulmi su da kafin ran su ko mumin ne da munafukai ya ce ya ta kura ku yi tsoron ubangiji. Ku yi tsoron Allah ubangiji. Don me inna zalzalata sa’adi lalle girgiza alƙiyama shayi azimun abu ne mai girma. ashe za ta girgiza ko ba za ta girgiza ba za ta girgiza to shi ne Allah ya ce idza rujatil ya an girgiza ƙasa rajjan girgizawa wa busatil da kuma an ka nike duwatsu basta nikewa fa kanat nan da kan gani duwar manyan duwatsu da kan gani da ƙanana na duniya za su kasance haba'an turaman mumbattan wanda an kashe kamar 'yan rana ta yi misali sha biyar rana in rana ta shigo ta tada. in ka kalli rana nan sai ba kana ganin wata kura ba ka taga kuran tana da hakikani in rana ta bushe kana ganin kuran to wanda ka san irin kuran nan da ke shigowa ga tada wanda kake gani in rana ta shigo ta tada? to haka ta Allah tabaraka wa ta'ala zai sa annabi da zuwa zuwa shi muna tare yake wa kusatul jibal kuma an ka an ka nike duwatsu ban nikewa fakana duwatsun duniya suna kasance an kura mun a abin wacewa an ka shi su kura an ka shi su abin ga kura mun bakkar wanda an ka wace irin kura wanda ke shiga ga daga. wa kuntum azwajan salatatan kuma kun kasance ya ku mutanen duniya kun kasance azwajan nau'uka azwajan nan ma'ana asnafan ko alwahan kun kasance nau'uka salatatan guda uku kenan ranar alkiyama Allah baraka wa ta'ala zai kasa mutane gida uku gobe kiyama muna tare biyu za ka kasu aljanna nau'i guda su ɗaya wuta Allah shi kare mu da kariya kamar yadda Allah ya faɗi nan cewa zai kasa mutane gida uku haka haka haka haka gobe kiyama haka tunan duniya haka mutane suke mutane gida uku suke kamar yadda kamar yadda masana rayuwar duniya kun kuma akwai wani dattin kalma kun san kalma waye kalma shi ne kuma ɗan boko eh to kalma according to Marxist theory sannan da kuma wani hasashe da 19th century European analysis sun kasa mutane gida sun ce mutane sun zo shi uku gida uku according to their social status matsayin su na da duniya mutane kashi uku ne sun ce akwai bujiwa bujiwa din nan sun zo kasan kashi biyu sun kasu kashi biyu cikin bujiwa akwai ruling class sannan akwai kafin ruling class waɗanda mulki ke da hannunsu shugaban ƙasa ministocinsa gwamnoni kwamishinoni manyan ma'aikatan gwamnati waɗanda an rike da ma'aikacin ne kanar rulin kilas kenan hmm. sarakuna manyan sarakuna ba irin ƙananan manyan manyan sarakuna irin da ɗan ɗaniyar to waɗannan su ne rulin su suna cikin bujuwa sannan sai nau'in bujuwa na biyu su kuma kapitalism wayanda an rike da tattalin arziki irin alhaji aliko dangote irin alhaji abdulsamad buwa irin wane ne da ba muka ba da su da su muka sani musu annabi yan da ba muka ba da su kaga su kuma su ne kafin da wa'anda da mallaki kamfanoni sun ɗauki mutane aiki don harka da arziki yanzu ka gama bai su Najeriya kusan da hannun nan gobe ya yi ko? Hmm. Madalla. shi ko buwa abin da shi siminti suga da masu shi ko ga hannun ne su to capitalist ke nan wa'anda tattalin arzikin ta zai ga hannu to su ne bujuwa su ne karo kashi na farko cikin kashi uku na mutanen duniya kashi na biyu sai sun ka kira su kalmar da sauran socialist sai sun ka kira su middle class matsakaita matsakaita su ne masu mulki waɗanda mulkin su bai yi girman na waɗancan ba sannan da 'yan kasuwa waɗanda ƙarfinsu bai ƙarfin su goce su buwa ba ba akwai su ba matsakaitan abin ga madalla sannan to cikin middle class kuma sai shi kalmas da masu ra'ayi irin nashi sai sun ka sawo ma'aikatan gwamnati waɗanda kai tsololuwa irin waɗancan ba ma'aikatan gwamnati irin professional wanda ya ce ya yi karatu ya yi digirin farko ya yi na biyu kila ya yi na uku nokta ne ko profesa amma ya zo an ɗaukai aiki karkashin gwamnati yake aiki kaga middle class ke ba karshe wani yake ba ko kuma ya ce kamfanin buwa buwa ya ɗauke shi aiki ko ɗan goce muna muna ko a ce ote dola yake a dola ko ko ba dai suna yin wani abu ba ko na kure ka ba to kaga ya ce sai an ɗauke shi aiki to kaga shi bai zan cikin tafi ta shi ba kuma ba a sawo cikin ya ayyuhan nasu tunda yana tare da su dan gobe su duwa muna tare kaga bidin class kenan to sai na uku su ake kira masu Allah ka bawa Allah kenan irin eh? masu su sun kalmar sai ba wani suna ya kira su proletariat proletariat ma'ana proletariat talakawa talakawa bayan Allah shi ko kaga shi dai bai cikin masu mulki manya bai cikin masu mulki kanana bai cikin manya yan kasuwa bai cikin da yan kasuwa shi dai gashi nan kutewa ne su ne to to wannan haka kalmar da masu ra'ayi irin na suka kasa mutane kaga nan duniya mutane kashi uku ne bujewa middle class sannan da masu ko proletariat to haka alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ne zai kasa mutane gida uku yace yace wa kuntum azwajan talatatan kun kasance ma'ana za ku kasance ya ku mutanen duniya gobe kiyama za ku kasance azwajan na uku ka talatatan guda uku to Allah ya ce gobe kiyama zai kasa mutane gida uku yaya kashe kashin فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة نعم والسابقون السابقون أولئك المقربون نعم في جنات النعيم نعم ثلة من الأولين نعم. وقليل من الآخرين الله تبارك وتعالى يتي وكنتم أزواجا ثلاثة ذاك كسنتي يا كو متاني نوع متاني غدا أكو بكيامة معنى الله زي كسو متاني غدا أكو to sai ya kawo kashe kashe na farko ya ce fa ashabul maimanata akwai ma'abuta dama suwa ne ne ma'abuta dama sai malamai sun ce su ne waɗanda za a ba littafan su ga hannunsu na dama fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هذا أم اقرأوا كتابيه نعم إني ظننت أني ملاق حسابيه نعم فهو في عيشة راضية نعم في جنة عالية نعم قطوفها دانية نعم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية wannan su ne kashi na farko daga cikin kasusuwa uku da Allah zai kasa mutane gobe kiyama sai malaman tafsir suka ce duk da yake Allah ya fara faɗa ashabul maimana su ne na farko ga lissafi amma ba su ne na farko ga daraja ba muna tare za mu ji waɗannan da aka gare su sai yake kashi na farko cikin kashi ukun da Allah zai kasa mutane gobe kiyama fa ashabul maimana akwai ma'abuta dama ma'abuta dama su ne waɗanda za a kira su sai a ɗauko littafin ka kowane mutum ba ba yana da littafin ayyuka ba to ya an ka zo gobe kiyama ba wani zai ma da ba irin shari'ar duniya ba kai ba a kai za ka wa kai sai a ɗauko littafin ka a baka to ya an ka baka littafin ka zo karɓa in mutumin kirke gida aljanna sai ka sa hannun dama ka tafi littafin ka shi ne Allah ya ce fa amma man uce kitabu bi yamin duk wanda an ka bashi littafin sa da hannunsa na dama Allah ka yi mana arziki a bamu da tawamu da hannunsa da dama sai Allah ya ce fa huwa fi shakar radiya ko eh fa huwa to shi wanda duk an ka ba littafin ayyukan sa da hannunsa na dama fi ishatin yana cikin wata irin rayuwa ta wata ayyar dadda fi jannatin aliya cikin aljanna madaukakiya qutufuha ya'yan itacen da ake kasuwa a ci na aljanna daniya makusanta ne ya tanawalu al wal qa'id wal multajim wanda asai yana iya kasuwa ya ci in kana zaune ba sai ka miƙe tsaye ba kana kada hannunka ɗaya sai ce ya tsaye duko sai ka kaso in ma kana kwanci kana iya kasuwa shine kutubu hadaniya sai Allah ya ce musu kullu wa sharabu hani'an da ma aslaftum fil ayyamin khaliya duk abin da kuma gani cikin gidan aljanna ga ƴaƴan itace ga soyayyun tsuntsaye ga mata lundun lundun kamar yadda za ku ci duk abin da kuma gani na ni'ima Allah ya ce ku ci na ci ku ci na sha ku sha kullu wa sharabu eh hani'an kuna masu jin daɗi bimma aslamtu sabadiyya abin da kun gabatar fil al khaliyat cikin da sun ayyukan da kun aikata na alheri da kuna duniya kaga shi ke da dole da ta yi aiki ya ko ma da da kai kun ji mutu Allah ko kun da auta inna silatallahi ghaliya Allah inna silatallahi janna hajar Allah ta dagare ta yanzu yan watannin da aka tafi in lokacin siyasa ya yi ɗan siyasa na da zama lokacin da ya kuna kwana wallahi na ce yana da kauyuka yana suna kauyuka babu zama to siyasa dan zafa da yanki. mulkin shekara kuka in za ka sa kan wahala amma aljanna Allah ka yi tunanin wai ka yi kwana kuma da ba aljanna ba haka sai an yi aiki ya kuma Allah ya ba mu iko to har dai zuwa ƙarshe to waɗanda za a ba littafan su dama su ne ashabul maimuna su ne kashi na farko da cikin kashi uku na mutane da yadda Allah zai fasa mutane gobe kiyama sai Allah ya ce ma ashabul mana, me ya san da kai game da sakamakon da Allah zai ba ma abunta dama sun ka ce ma din nan ta istifami ce ta tambaya ce amma tambaya ce ta ta'ajjub kamar Allah na cewa Ka ga mutanen dama ma'ana waɗanda Allah zai ba littafin su hannuwansu na dama ce su karanta to waɗannan ka san irin tanadin da Allah ya musu ka san irin gara basa da ni'ima da ajarashi da ruguduma da Allah ya tanadar musu shine ma'anar wannan yasa ma ashabul maimana me ya sanar da kai game da abin da Allah ya tanadi gaba a dama wannan an kawo saboda girmama ga sha'anin ma'ana duk wanda Allah ya ba littafi ne da hannunsa na dama gobe kiyama to akwai babban labari da shi Allah zai fashi aljanna Allah ka ba sai na biyu yace wa ashabul mashama hakan ga kuma akwai ma'abuta hagu su kuma su wane ne ashabul mashama waɗanda za a ba littafin da hannunsu na hagu ko da aka kiran mutum John da John ya ce sa sai a bashi da sai ya sa hannun hagu ya aka sune Allah ka cewa fa amma man uce kitabahu bi shimali wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الله تبارك وتعالى يكفى الأمر يتشي yace wa amma man utiya kitabu bi shimali amma duk wanda an ka ba littafin ayyukan da hannunsa da hagu an ba ka hannun hagu ka karba to ya baci eh fa yaqulu zai ce ya laita bi ya kai tona lam uta kitabi ya na da ma ba a bada littafin ba kamar yanzu misali shekara ta kare an yi jarabawa sai ka zo a baka a baka eh, statement of the report card." eh duka sai ka samu F9 flat English F9 Mathematics F9 Chemistry F9 Physics F9 Biology F9 ai IRK ta gida F9 Hausa F9 History F9 Geography F9 sai ka samu F9 flat ana baka sai ga wani yayanka wani kan asali farka ɗinka kana cewa i sai ka ce a ba hausa ba ai ni ko ba mu ba an ce baya sai ka yi sauri ka dukkule in ba ka yage ta ba ka dukkule ka ji a cikin hanci ko kana iya ba ki Ibrahim kula da gani to abin da kahire yana su yi kenan fa ya kulu sai ya ce wanda duk an ka ba ni shagar sa hannun sa na hagu fa ya kulu sai ya ce ya lati ya kai tona la kuta kita ina ma da ba da ba sai amma wannan da ta wa ma wa ma ya ma ya sani ba san me ya sani ba ka ku sani kam don ka san wuta kai wanda ya yi da f9 ina zaina ana ɗauke yana samun admission university ko coe ko polytechnic ina zaina illa ce ya samu samun mai kalmi gudan ƙato a isa shigo na da dai ba banza ya ce ya kuɗin tara da kuɗin an yi sai mai garin kwanci da kallo hakan gaji ya ce ya yi da f9 to sai ya dai dalili eh, ya ya yake lambu ta kitabiya ya dai ta ya kai sun rayuwa sai eh kanatul qadiya ina mata da ta san wadda ta kare kafin yau da a ce ma ya mutu kafin yau ma a gana an nema da dukiya ta ba wadatar da ni da kodi ba halaka an ne sultaniya mulkin da an gare da duniya in mai mulki ne yadda lafira yasa an ka bashi lafiya da haruwa sai ce mulki na gwada ta da komai mai ya amfani mulkin da ni yanzu ga wasu za ka yi sai a ce mala'iku ku zo ku kama shi ku ka ku zo ku fagullu ku sa mai kukuli sun maljahi masallu sannan ku tsunduma cikin wuta sun maki silsilatin sannan cikin sarƙoƙi sabbuna zira'an sarƙa wani tsawon zira'i saba'in fagullu ku sai ya ga a yi mai wata ake wa hukun goro kun ga yadda ake ɗaure hohun goro ko duk abin shi Allah yi, to haka za a zo ba mala'iku za zo da sarƙoƙi sarƙa bai zara'i saba'in duk ko ina ne take sai Allah wallaye wanda ka san za a hawa abdu roba ya zan kai shi bayan kwani to shi ba a ganin ma saman jiki ne sai aka ɗaure a biya, kai ku da sama haka ƙasa ko ina zan ɗaure da sarƙa me eh? me laifinsa Allah ya ce na na da yi, yi, na da yu'minu aka da na ya huwa subhanallah Allah ya kare to waɗannan su ne nau'ukan mutane na biyu ba Allah ya ce mutane za su kasance nau'i uku ba akwai ashabul maimana sannan yanzu ga ashabul mashaba sai ce wa ashabul mashama da kuma ma'abuta shi'umci ma'ana ma'abuta hagu abinda baya da kyau sai ya ce ma ashabul mashama ne ya sanar da kai labarin waɗanda an ma'abuta hagu shi ma wannan eh, eh, istifhami ne na ta'ajjubi kai ma ka san irin bala'in da Allah ta rage musu ko wanda duk an ka bajin da su da hannunsa na haku ka san irin bala'i da kaskanci da musibar da ake tana jiran su ga kamar yadda ni'imomi da alkhairori ke jira ke jira ashabul maimana to hakan da ashabul maimana su ko bala'i a tana jiran bala'i kuma mai girma Allah ya tsare to sai nau'i na uku sai ya ce wasabiquna da waɗannan na tsere matsala as-sabiquna waɗannan da nan tsere makara kaga ashe kenan mutane Allah zai kasa su kashi uku gobe kiyama na farko su ne as-sabiquna as-sabiquna waɗanda na tsere makara muna tare za mu ji suwa ne as-sabiquna as-sabiquna sannan na biyu ashabul yamin to waɗannan biyu duk ɗan aljanna Allah ka sanya mu cikin sai na uku waɗanda ba a fata ashabu shimali su ƴaƴan wuta waɗanda za a bani sai su ka hannu yanzu ba Allah ya raba mutane kashi uku ba to menene sakamakon kowane kashi sai yace wa sabiquna da waɗanda na tsere matsara as-sabiquna ma hu wa sai malamai sun ka ce as-sabiquna ta farko tana matsayin mubtada as-sabiquna ta biyu shine khabar shine labari don haka wa sabiquna sabiquna jumla ce mufidiya mubtada ne da khabari da kuma waɗanda da tsere ba tsara nau'i na uku cikin nau'ukan kashe-kashen da Allah zai wa mutane gobe tsari kuna ta biyu sai ya zanta a kibi gare shi to ina labarin muktada wallahi kal da wasu malamai sun ce shine labarin muktada muna tare to waɗannan dai su ne nau'i na uku to yanzu akwai tambayar da ya kamata ba Allah ya ce zai kasa mutane gida uku ba gobe kiyama hmm. sai ya fara da mahabuta dama musulmi ke da waɗanda za a ba littafin su hannun ba. Allah sai ya mutu ke su sannan masu bi musu waɗanda za a ba littafin su hannun hagu munafukai da kafirai waɗanda za a saba cikin wuta hmm. to bayan su sannan Allah ya kawo yan gida da da imani a sabiku na. sabiku kaga da ashabu ne duk da yake aljanna za a sasu a an sai sai muna tare to ya kamata a yi tambaya ah. to ai kamata ya tunda asali kuna sali kuna su sun kaci shi yasa na ce muku duk da yake Allah ya fara kawo ashabul maimana an kawo su ne da farko amma ba su ne mafi fita ga daraja ba hmm. yanzu kun fahimci magana ta ta fito su wane ne mafi fita cikin na uku kan ga uku asabi kuna sabi kuna to amma abin mamaki sai Allah ya ba asabi kuna sabi kuna kun sai da kaci to dan me malaman tafsiri sun ka ce domin dama alkiyama ta zo da tsoratarwa eh, suratul waqi'a ta zo da tsoratarwa jiya da Allah ya bude ta ya da waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha qadima khamidatur raqi'a kaga wannan duk tsoratarwa ne ko game da alkiyama don hakan ga yanzu as-sabiquna sabiquna suna da bukata a tsoratar da su a suwa ya kamata a tsoratar da ashabul maimana da ashabul mashhad ashabul maimuna duk da yake musulmi ne amma darajar su ta kai da asali kuna sai za a yi musu hisabi iyaka ne an kai hisabin ayyukan alkhairi su rinjaye na sharri sai Allah yake a kai su a kai su aljanna Allah ya sa mu aljanna to kaga akwai bukata a yi a yi musu magana a yi musu bi don su kara dubo kokarin da su kai. sun kuma waɗancan kangararru ashabul mash'ama su ma a jakunan su kun ji sakamakon ku don ku shiga taitaye wanda Allah ya kaddara da shari'a ya bar wannan kaso ya komo cikin koda abu ne muna tare kaga wasabiquna sabiqu ba ku da bukatar ku wani tarwa to shi yasa da Allah kuma shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala kuma sai da kaci dalili na farko dalili na biyu kuma da an ka basu da karshe to kuma yanzu tunda ga daraja sun fi daraja to su za a fara haɗin sakamakon su muna tare sai Allah ya ce wa sabiquna da waɗanda da tsere makara a sabiquna ma hu tsere wannan wallahi ka waɗannan asabiquna sabiquna al sune abadin kusantafa wurin Allah sune makusanta ga ubangiji makusanta ga rahamar Allah muna tare kaman mai tambaya ya yi tambaya a ina sai ya ce fi jannatin ne cikin gonakin aljanna na ni'ima kaga yanzu an faɗi nau'in mutane uku yadda Allah zai kasa mutane nau'i uku gida uku gobe kiyama ashabul yamini da ashabul shimali sannan da ashabul kuna to sai Allah ya fara kawo sakamakon ashabul kuna kafin a kawo na ashabul yamini sannan a kawo na kangararru ashabul shimali muna tare yanzu abin da an tafi sakamakon da Allah zai ba ashabul kuna ashabul kuna ne banda waɗancan sai Allah ya ce ulaika waɗannan asabiquna Al almuqarrabun sune makusanta wurin Allah fi jannatin na'im za a kusantar da su cikin aljanna ajira da aljanna da ni'ima Allah ya tsaya mu aljanna kullatun min al-awwalin to as-sabiquna as-sabiquna na waɗanda tsere makara yan galade na imani sannan waɗanda za a ba aljanna firdaus galade na aljanna kullatun jama'a ne masu yawa min al-awwalin da cikin mutanen farko wa qalilun amma yan kadan akwai cikin as-sabiquna min al da cikin mutanen karshe muna tare sai malaman tafsiri sun kai sabani to me ake nufi da al da al cikin wannan ayoyin guda biyu kullu dai shine jama'atun jama'atun kafiratun ko ko min al kasira wani yanki na jama'a masu yawa su ne sunnatun muna tare sai Allah ya ce to su waɗanda yan gada da imani yan gada da kuma ga samun aljanna as-sabiquna sabiquna sunnatun za a samu jama'a kaso mai yawa min al-awwalin da cikin mutanen farko su wane ne mutanen farko sai malamai sun kai magana biyu Wasu ka ce mutanen farko su ne al'ummomin da daggaba da bakin annabi Adamu har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ummomin da daggaba da al'ummar manzo Allah su ne al'awwal to cikin al'ummomin farko akwai as-sabiqu da sabiqu da kaso mai yawa muna tare wa qalilun amma in kadan akwai na as-sabiqu da sabiqu min al-akhirin cikin mutanen karshe su wane ne al-akhirina ga ra'ayin waɗannan mutane sun ka ce al'adun su ne al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne al'adun yan kaɗan za a samu na kaso asabiqu da sabiqun cikin al'ummar manzo Allah mafi yawan asabiqu da sabiqu da sun fi yawa cikin al'ummomin da na gabata ko sun ka ce ko ana al'ummar manzo Allah ai Allah ya yi mata shaida yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kuntum khayra ummatin ukhrijat lin الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر نعم. وتنهون عن المنكر المنكر وتؤمنون بالله تبارك وتعالى يا الأمر من الله شيء duk da yake mun zo karshe amma sai Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lil kun kasance ya ku al'ummar manzo Allah mafificiya al'ummar da an fitar da cikin duk al'ummomin da kun za a a cikin mutane to bayan Allah ya yi mana wannan shaida cewa mun tsora al'ummomi ya za a yi kuma a ce mutane kirki sun fiya cikin su mu cikin bayan ya kaɗan za a samu sai wasu mu ce a min al-awwali da kullatun min al-akhir ana magana ne da al'ummar manzon Allah al'ummar manzon Allah da yawa da cikin na farkon su su wane ne al-awwaluna al-qurunul mufaddala wa da manzon Allah yawa shaida da alkhairi cikin hadisai ingantattu manzo Allah na cewa khairun nas qarni kuma allazina yalunahu kuma allazina yalunahu mafi alkhairin mutane duka karni na jama'ar da na rayu tare da manzo Allah sahabbai kenan dangare su yawa sai masu biye su tabi'una dangare su sai masu biye su sai tabi'u tabi'u waɗannan su ake kira qurunul mufaddala karnoni waɗanda an kafifi ta akan saura su ake kira salafun salih magabata na kirki saboda ni sun zama wannan take saboda shaidar da manzo Allah ya yi musu yace khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina kaga annabi ya mun shedar ta sai ba na nan duk waɗannan da mutane amma dai kuci yawan da kirki sun fi sauran karnonin da zan zuwa bayan su alheri sai sun kace don waɗannan mallamai da biyu sun kace kullatun min al-awwalina yanki da yawa na asabiquna sabiquna za a samu kaso mai yawa cikin na farkon al'ummar manzo Allah har nonin na uku na farko sahabbai da kuna ta nuna wa kalilun amma yan kaɗan za a samu min al'akhirin da cikin yan baya su wane ne yan baya irin mu waɗanda na zo da baya cikin al'ummar ba yan baya muke ba a wajen ƙarni goma sha biyar hmm? shekara dubu da ɗari hudu da yan kai duk abu ya tallace wanda mun fito addini ai ya sallace iyaka dai faro-faro eh, ne annabi na yi sai ka ga addinin ba wani karfi gare shi ga mutane yau su ne yan baya to a sabiquna as ka kaso kan kaɗan za a samu da cikin al'ummar manzo Allah yan baya haka wasu malamai sun ka fassara to sai malaman tafsirin suka kawo wannan sabani da muka bata sun kai an ka ce to cikin wannan ra'ayi wanne ne ya fi kyawu wanne ne abin zaɓi wani ra'ayi mu ɗauki sunnatun min al-awwalin cewa eh, eh, as-sabiquna sabiquna sun eh, kaso mai yawa ya an fi samun kaso mai yawa cikin al'ummomin da gabace mu ko ko mu ɗauka a al'ummar manzo Allah ce Allah ke magana wanne ne ya tuku ne ke tambaya eh na biyu ko kun fa kaso ra'ayin farko shi ya tawo saboda ne saboda alkiyama ake magana nan ana magana game da alkiyama duka tukar alkiyama ta ke banda ga al'ummar manzo Allah da Allah ya ce idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadiba khatiratun raja'a idza rujatil ardu rajja wa qusatil jibalu basta fa kanat haba'an munbasta wa kuntum azwajan thalatha da al'ummar manzo Allah ne ake ana magana ga mutanen duniya don haka da ra'ayin farko shi yake cewa al'umma cikin al'ummar farko to kaso mai yawa na asali ko na da ko za ka ne cikin al'ummar farko to don mi, don mi wannan shi ne ra'ayi na farko cewa magana alkiyama ce ake magana alkiyama ko ba ta ke ɗan daga al'ummar manzo Allah ne dalili na farko dalili na biyu sun ka ce domin dama asabiqun da sabiqun gadade ne su ne da imani annabawa da manzanni cikin al'ummar manzon Allah annabi manzo guda nawa akwai annabi Muhammadu ɗaya ne duk annabawan da manzannin da an kai cikin waɗannan al'ummomi an kai su da bakin annabi Adam har annabi Isa ɗaya sannan daga cikin as-sadiqun as-sadiqun bancin annaba da manzanni sahabban annabawa da manzanni waɗanda kafa kiran su na farko suna cikin as-sadiqun as-sadiqun to kaga mu wannan al'umma manzon Allah gare mu da sahabbai ne muna tare su kuma waɗancan annabi nawa an kai manzo nawa an kai mabiyansu mutum biliyan nawa an kai to shi yasa an ka ce a ɗauka cewa a'a sabiquna sabiquna al-awwal sunnatun min al-awwalina a ɗauka mutu al'ummomin farko ya ta ɗauka cewa cikin al'ummomin masu Allah ke muna tare على سرر موضونة على سرر موضونة متجئين عليها متقادلين نعم يطوف عليهم ولدان مخلدون نعم بأكواب وأباريق وكأس من معين نعم. لا يصدعون عنها ولا ينزفون نعم. وفاكهة مما يتخيرون نعم. ولحم طير مما يشتهون إيه. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون نعم. جزاء بما كانوا يعملون نعم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما نعم. إلا قيلا سلاما سلاما أما كم كم نكرا فيلا أوكو؟ نعم. أنا قلت لي دي مستعادة. Eh, bari mu tsaya na wajen wajen asabiquna kuna. to yanzu mun ji dai cewa Allah ya zai kasa mutane gida nau'i uku cikin gobe kiyama na farko kuna asabiquna kuna waɗannan tsere ba kowa waɗannan tsere ba tsara na biyu sune ashabul yamin musulmi wajen da musulmi waɗanda da Allah waɗanda kuma ayyukan suna alheri sun ne da shiri ‘yan aljanna ne da su da asabiquna sabiquna ƴan aljanna ne amma dai yaro da ganin birni ya sai ta gari ko an za ku aljanna dai kun san ba ku cin asali ku da sadi to sai nau'i na uku su ne ashabul ashabul mash'aba ko to yanzu an fara bayani game da ashabiquna sabiquna Allah ya ce fi jannatin na'im kullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin to sai mu tsaya nan in Allah ya ba mu aron rayuwa na na to insha Allah sai mu ci gaba da bayanin wace ruguduma da ni'imomi da adarashi Allah ya tada da kuma asabun abinda na faɗi dai da Allah shi ba mu lada da ni ku da hunka saurara inda kuskure ya ɗauko Allah shi ya fi mine shafe cikin zukatan to sai ku waɗa mu saura an dawo struggle continues a luta continua shi ke da an dawo bakin da bakin baba ko Allah shi mana jagora ya ba mu iko mu karanta daidai mu fassara daidai kuma Allah ya sauka mana ya aiki da da muke karantawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu